ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata muna ashirin da biyar ga watan ramadan hijira 1438 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna ashirin ga watan shida shekara ta 2017 makaranta ce ta alkur'ani kokarin koyansa da sanin ma'anarsa wacce take gudana a cikin watan ramadana a masjidin sahaba da ke kundila a jiya mun tsaya a kan ayata 164 cikin suratu ali imrana a yau za mu tsora kan aya ta 165 insha Allah Allah ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A walamma a sabbatun musibitun kada a sabbutun mislahi a gultun min in bi an fuskum ina lalata kun shan yin kwanu. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون يعلمون نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين نعم ولا آه. تحت بارك الله قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة أدا أصبتم مثليها الله ملوك تيتي أولما أصابتكم مصيبة shin saboda abin da ya same ku na musiba ma'ana yakin uhudu da abin da aka yi maku na rashin daɗi da rashin abin da ya wato abin da bai maku daɗi ba kada a sabcin mislaiha ai kuma kun sami irin irinta har ma sau biyu a yakin badar kultum anna haza kuka ce ya haka ta faru ma'ana ya aka aka auka mana a bada a uhudu kenan muka ji babu daɗi shine kultum anna haza ya haka ta faru kul huwa min inda anfusikum kace ai daga laifin ku ne wato min inda anfusikum abin ya faru ne saboda sababin abin da kuka yi inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani abin da ya same ku ko ya faru gare ku ranar da jama'u biyun nan suka haɗu rundunar muminai karkashin manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma runduna ta kafirai bisu jagorancin abu sufyan to abin da ya faru ya samu a wannan rana tsakanin jama'u biyu fa bi ya faru ne da izinin Allah wato Allah ne ya kaddara shi wal ya alamal mu'minin domin Allah ya san suwaye muminai karara ya bayyana su domin shi dama ya san su wani ya alaman lazina na faku kuma don Allah ya san suwaye ne waɗannan da suka yi munafunci dama shi ya san su don ya bayyana su a san su wakila lahum ta'alau su waɗannan munafukan akan ce da su ta'alau ku zo ƙatilu fi sabilillah ku zo ku yaƙi don ɗaukaka addinin Allah a fa'u ko kuma ma ku taimaka ku kare garinku kuma ba don Allah ba domin wancan mutane da suka taho garinku za su auku to ko ku yaƙi don Allah ko kuma ku kare garinku Halu sai suka ce launa alamu kitalan nattaba'anakum ada mun san yadda ake yaƙi ada da mun bi ku irin izgilancin nan kenan ko launa alamu kitalan nattaba'anakum da mun san yadda ake yaƙi ya da mun bi ku hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum iman Allah ya ce su a wannan rana da aka fita uhudu suka noke aqrabu minhum lil imawatu lil kufri yawma idhin aqrabu sun fi kusa da kafirci minhum lil iman wato kusancin da muminai kusancin da kafirci ya fi kusancin da imani yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim suna faɗi da bakunan su abin da ba shi ne a zukatansu ba ba can sun ce da mun sai da ake yaki da mun biku ba ƙarya suke wannan magana ce ta baki ba shi ne abin da ke cikin wato zukatansu ba wallahu alamu bima yaktumun lallai Allah shi ne masanin abin da suke ɓoyewa a cikin zukatansu na kafirci suke bayyana musulunci a fatar baki allazina qalu li ikhwanihim su ne dai munafukan nan wanda suka gaya ma 'yan uwansu na aƙida kenan ko aƙida ta kafirci da munafunci wa qa'adu law ata'una wato sai gaya ma 'yan uwansu wa qa'adu wanda suka zauna ba su fita yaki ba law ata'una kuma wancan da suka tafi aka kashe su a fagen yakin law ata'una da sun mana da'a sun yarda da shawaran mu ba su fita ba ma kutilu su ma da ba a kashe su ba kamar suka ce su suka ma kansu ba su yarda da shawarar mu bane haka su wato munafukai suke gaya ma yan uwansu munafukai sun da suna tattaunawa wanda suka zuke suka fita yakin uhudu da sai suke jira bayan sun ji labari annabi ya je yakin Allah ya azurta wasu musulmi da shahada sai suke tattauna cewa ta ai da sun bi shawaran musulma da ba kashe su ba Allah ya ce kul fadara'u an anfusikum al-mauta in kuntum sadiqin to ka ce masu ku yanzu ku tun kuɗi ma kanku mutuwa dare da ta zo maku in kuntum sadiqin in kun kasance ku masu gaskiya ne ana ta mana labari ne da bayani akan abin da ya faru a yakin uhudu wani lokacin a koma a haska na badar da abin da ya faru tsakanin muminai da kafirai sannan da kuma munafukai da suka bayyana karar a wannan lokaci kun gane da kyau Shi ne nan ibn kasir yake cewa ai wannan wato abin da ya faru lokacin da abin da ya faru ya faru a wannan rana ta uhuri kenan aka auka ma musulmi wajen mutum saba'in suka yi shahada sahabai kenan sannan wasu suka gudu lokacin suka bar manzo aka karya ma manzo ruba'iyya shi haƙorinsa wannan ruba'iyya kenan in ka cire na gaba guda biyu masu bin ɗayanan nan ɗaya nan sama aka su ake cire ruba'iyya ka karya ma annabi su bayan wannan abubuwa da suka faru abubuwa ne marasa daɗi aka fasa masa kai kun ga dai abu ne mara daɗi aka fuskar shi aka jinaita fuskar shi to shine sai ya zama Allah ya saukar da wannan aya cewa ma asabarkum musibatun shin idan abin da ya same ku na wannan musiba a Uhud ya same ku kuna jin babu daɗi an raunata manzo an fasa mai goshi an fita mai da haƙori sannan ga mutum saba'in sun yi shahada abubuwan da yawa to wannan fa abu da ya same ku kada a sabtun ha. ai kun sami kwatankwacin sa kusan sau biyu domin abin da ya faru a badar kun kashe mutum saba'in kuma ko riba ta saba'in kaga ninki biyu kenan kun kashe saba'in kun kuma kama saba'in wannan shine kada a sabtun ha. kun sami kwatankwacin abin da aka yi muku a uhud kenan kultum kuka ce a lokacin anna haza ya haka ta faru gare mu yaya haka ma'ana kamar mamaki suke yi kamar a zato cewa muminai wani abu ba zai same su ba na rashin jin daɗi kullum su za su ta cin nasara haka zaton su an gane ai haka ne ko Ana jin Allah tsammani kake shi kenan kuma Allah ba zai jarabce ka ba wanda ba ita ce sunna ta Allah ba yadda yake lokacin da san lokacin da wannan suka yi hijira suka tafi habasha sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam wancan sarki na jashi ya karɓe su a wannan lokacin daga cikin tambayoyin da ya ma abu sufyan ya ce yaya wannan annabin yake in yayi yaƙi yana cin nasara ana cin nasara a kan shi yace eh ce to wannan shine annabin na gaskiya domin ita ce sunna annaba wata nan su ci nasara wata nan a ci nasara a kan kun gane da kyau to a anan suna mamaki ya haka ta faru sai Allah ya ce qul huwa min inda anfusikum idan da wani dalili da sababin da yasa uhudu kuka ji babu daɗi to ai laifin daga gare ku yake domin ku ne kuka saba umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam yayin da ya umarce ku ku tsaya kan wannan dutse kan ku sauka duk abin da za ku gani kuka ki sun ku suka saba suka sauka to wannan saba wanda kuka shine sababin wannan abin da aka yi maku a uhudu kun gane da kyau wannan yana nuna a ashe yan uwa duk lokacin da wasu suka yi saba ma Allah to wannan saban nasu sakamakon abin da zai zo na saban to zai fasha shi har wanda bai saban ba yanzu da aka zo aka auka ma su sahabbai a uhudu shi har shugabansu gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam an fasa masa kai an fitan mai da haƙori ga sahabbai da suka yi shahada kaga laifi ɗaya na zunubi saboda sai Allah ya auko da wani bala'i shi ko bala'i yazo ba zai tsaya iya wanda suka janyo shi ba kadai kaga ba iya na kan dutsen nan kaɗai aka kashe ba an gangaro an auko mu wanda ba su ba ba su gani ba an auka musu to har yau har gobe yan uwa haka al'amari ne da dama abubuwan da suke samun al'ummar musulmi na samun su ne ta sababin laifukansu da abin da hannayensu suke aikatawa sai Allah ya sauko da wani bala'i to sababi ne na wani laifi da ake yanzu ka duba musulmi suna ta mu'amala da riba an hana su shari'a nan ta musulunci ba sa kokari koya su dan rika tabukawa a rage tun da aka karɓi mulkin kai a Najeriya yau wajen sama da shekara hamsin har yau ana nan yadda ake tsarin mulki na kafirci ko rarragewa ba a yi dan abin da aka rage za ka ga kaɗan ne kamar ka ɗauki ɓangaren lafiya da alamar lafiya shine cross ko da asibiti za ka ga an sa cross alhamdulillah za ka ga wasu ƙasa wasu garuruwan na musulmi a najeriya an ƙoƙari an kau da wannan amma sandan majalisa cross ce har yau cross ya ake rike ta ba tunanin a kau da ita ba wasu sha'ar hutu da ake na kirista ne da na yahudu a saboda lahadi har yau ba a gyara su ba ire irin waɗannan suna nan jinjin ba wani tunanin a ta ragewa a ta ma tunanin su to waɗannan suka yi yawa sun zangolo fushin Allah sai ka ga bala'i na ta aukuwa cikin musulmi su rasa menene dalilin shi ba da uhudu laifi kwaya kwallon kwal amma karar Allah ya ce ai ku ne ulhuwa min inda kuma. suna mamaki ga mu ga manzo a cikinmu ga mu kuma a tsaye amma a zo a ci nasara a kanmu ya haka annabi na cikinmu biyayyen halitta sai ga shi abin haski ma ya shafa abin da aka yi mashi dan ya zama darasi a baya sannan Allah ya ce wa ma asabakum yawmal taqal jam'a abin da ya same ku ranar da aka yi karan baccan nan haɗuwa ta muminai da kafirai fa bi iznillah abin ya faru ne da ƙudura da hukunci na ubangiji shine fa bi izinin Allah ya hukunta abin tuntunci ne hakan za ta faru dole ne a sami sababi kuma cikin hikima waliya alamar mu'minin domin Allah ya san mu'minai dama ya san su ma'ana malaman tafsiri suka ce shine a fito da su karara a san su waɗannan manya-manyan sahabban da suka tsaya wasu kai shahada wasu ka kara manzo sannan wanda ma suke laifin suka zo suka tuba suke nadama kuma Allah ya ce masu kaga ba an san su ba karara sannan kuma bayan an san su sannan wal ya'lam na nafaqu a san wanda suke munafunci su masu su bayyana karara dan da haka ba ta faru ba za a san su sun zuke sun kifi ta yaki ga Allah ya dan ya bayyana a gane wannan munafukai ne kenan sannan wakila lahum za a ce da su ta halau qatilu fi sabilillah su munafikai haka suke ku zo ku yaki wajen ɗaukar kalmar Allah lokacin da ake yaki kenan yanzu kuma da ake taimaka da dukiya ko da ilimi ko da mulki da wani matsayi ma'adinin Allah ku zo ku yi sai ka ga sun noki a wuri fa'u ko kuma kuma zo don ku kare ƙasar ku area ku yanzu ka zo Najeriya kudu da arewa ai kowa san zaman da ake ko kowa san gidan baban shi ji alami ne Kano Allah ji kan shi Najeriya kasa ɗaya ce amma kowa san gidan baban shi eh, ɗaya ce amma ma'ana kinan ba ɗaya ba ko to kaga a yadda suke nan idan rikici ya tashi kai kana ɗan arewa in ma magana kai najeriya kake ko kuma abin da ake samu a najeriya ita ce a gabanka ko ka tsaya arewanka ke kyau ka tsaya ku haɗa kanku ku san yadda za a zauna lafiya a daina muku shari da fitina ko dan saboda ne masu rayuwa arewa nan musulmi ne ta zama ƙasa ta musulmi ko ka yi dan wannan ko kuma a dan ma ta kare ƙasar ta ka kawai ko ka tsaya ka so najeriya ka so al'ummar najeriya ka so yan arewa domin idan bala'in ya zo kai ma ya haɗa da kai domin da su abu sufiyan sun shigo makka sun su eh, eh, eh, hmm? madina afwan da sun shigo madina da suka taho ba tare uhudu ba sun da sun shigo kuna ga wannan munafukai wajen ɗari uku da suka zuke in sun shigo gidajen su za su sha su za su sha har su sai abin ya shafa wannan ita ce ka'ida idan ana magana kare ƙasa ko kare al'umma wacce mafi yawan ta musulmi ne a ciki kai kuma kila ba musulmin bane kana wannan area to in ba za ka taimaka a zauna lafiya su musulmin zauna lafiya a ƙasar kana wannan area to ka taimaka ko dan bangaren ka dan idan fitina ta zo ta shafe ka yanzu abin da ake ce a maiduguri shin ya hada da wanda suke ba musulmi ba ko bai hada ba an kai hali coci an kwashe yara a makaranta arna an yi waye ga fitinar da ta zo ta tsaya ya musulmi ta saboda haka sai ka kare saboda nan kake zaune don fitinar in ta zo kai ma za ka yi hada da kai amma saboda munafunci yanzu sai ka ga ana kokari a ce a ai rikicin na musulmi ne ku ba ruwan ku bai shafe ku ba to mu lura da kyau irin wannan ya faru zamanin manzo bala'in da ya zo gashi ya hada hawan da basu shawo hawan da basu suka tsokano shi ba sannan da ya shigo madinan har su munafukan su ma da ya hada da su Allah madaukaki yace ce qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum sukan ce ma munafukai yan uwansu in an ce musu ku zo ku yaki dan Allah ku kaza kaza ya da mun san yakin yadda ake shada mun bi ku kaga wannan magana izgilanci ce yaki in baka sani baka zo a koya maka mana inda dai annabi ya bada umarni a fito amma saboda munafuncin yana nan tattare da su saboda haka sai Allah ya ce hum lil kufri yawma idhin aqrabu lil iman su a ranar sun fi kusa da kafirci yana shi munafiki kullun raba kafa yake raba kafa yake yau yana tare da musulmi gobe kuma yana tare da kafirai to wannan taron yau sai ya ji yi wajen waɗannan ya fi yawa Ku zo kuma ya fi rinjaya can da dai za a tafi yakin uhudu karara annabi ya ce to ranar sun fi kusa da kafirai shi sa suka kizin ku ku musulmi a munafuki kenan kullum na nan a tsakiya shi yasa kullum ke cikin wahala ba hutu haga ko da aka je yakin su ba su je ba ko ba su aka kashe ba amma suna cikin garin madina kamar za su zawo a wando ba kwanci hankali haka munafiki ke kun su ko can an gama ma har ma suna ta gengedi su magana ta wuce wanda suka yi shahada sun yi sun sami matsayi ba abin da ya dame su nasara ce sannan nasarar da aka samu abu su ya ne ya tsorata ya tafi nasara ce sun ma fara bacin su abu ya wuce amma su suna nan tsuru cikin garin madina suna jin tsoro haka munafuci yake kullum bai hutawa Allah ya tsare mu da musiba irin ta munafunci Allah madaukaki yake nuna mana cewa wallahu alamu bima yatumun Allah yana sane wato da duk abin da suke ƙuffuyewa domin Allah ya wato yana bayanin abin da ke cikin zukatansu na sharri da fitina ya fi abin da bakunan suke ke faɗi saboda haka ainihin duk abin da munafiki ke yi kullum za ka zai cutar da kanshi kuma ya cutar da wasu Allah ya tsare mu da munafunci ne Allah ya ci gaba eh, an gaba سنك eh, mun fassara ta قالوا لإخوانهم li لو wa ما قتلوا ata'una ma na eh, wato waɗanda suke gaya ma ƴan uwansu muka ce ba ƴan uwa na jini ba ƴan uwansu na kafirci wanda suka zauna ba su je yakin ba da aka dawo suka ji labari suka ce to ai wancan ma da aka kashe a fagen yakin da sun bi mu to da ba a da sun bi shawaran mu da ba a kashe su ba sai Allah ya ce to yanzu ku ba ku je yakin ba kuna jin daɗi su sun je an kashe su to kuma karan kan kun kul fadra'u an anfusukumul mauta ku kare makan kuma mutuwa in za ku iya in kuntum sadiqina in kun kasance ku masu gaskiya ne kaga kuma za su iya ne ai bayan mun ji cewa mutuwa tana zuwa mu mutum ko da yana cikin ganuwa wata bayan wata cikin duwatsu ɗakin ƙasa da ƙasa dutse da dutse in ta zo sai ta rike shi Allah ya sa mu gane ya Allah ya ce ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويسرون يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم الله مرق كيت ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا كذا ku taɓa ku taɓa tsammanin cewa waɗannan da aka kashe su fi sabilillah wajen ɗaukaka kalmar Allah amwatan matattu ne bal a'a a haya'un inda rabbihim yarzaqun rayayyu ne nan ga ubangijin su ana azurta su farhina bima atahum Allah min fadli suna masu farin ciki da abinda Allah ya ba su na falalarsa ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم suna kuma yin bishara ga waɗannan da basu riske su ba min khalfihim wanda suke bayan su rayu a duniya kenan suna masu bishara cewa Allah khawfun alaihim wa lahum yazanun babu wani tsoro a gare su kuma ba za su yi bakin ciki ba ma'ana su ma su je su yi abin da suka yi suka yi shahada nan su ma su je su yi don su sami shahada din ya Allah gaba da muhada yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin na'am Allah marubuci yace yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna yin bishara da farin ciki da ni'ima ta musamman da suka samu daga Allah wa fadlin da falala ta musamman wa anna Allah la yudhi'u ajra lalle Allah baya tozartar da ladan mu'minai zai ba su cikin ba abin da za a rage masu So, malamai suka ce wannan aya kamar tana da sababin sauka daga cikin sababin saukata da aka faɗi shine cewa wato wata rana jabir dan abdullah Sai daga cikin waɗanda suka yi baban shi shi baban jabir ɗin shi ne abdullahi sinan yana cikin wanda suka yi shahada a ainihin badar to lokacin da yake yana cikin waɗanda suka yi shahada ɗin nan kamar yadda hadisin anas ya zo ingantaccen hadisi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma min nafsin tamutu laha inda allahi khairun yasurruha an tarja ila dunya illa shahid wato babu wata rai wacce zata mutu ta ga abin da ta samu na alkhairi a wurin ubangijinta kuma ya faranta mata rai ta yi fatan wato ila duniya ta yi fatan ta dawo duniya babu ita illa shahi, sai shahidi kaɗai fa innahu yasurruhu an yarji'a ila duniya shi kan ya je ga abin da ya gani na farin ciki na lagwada a gidan aljanna zai farin cikin an yarja ila duniya ina ma a bashi dama ya dawo duniya fa yaqtulu marratan ko fa yuqtalu marratan a sake kashe shi karo na biyu wato marratan ukhra lima yara min fadli shahada saboda abin da ya gani na falala ta shahada kun gane da kyau saboda haka sai ya zama cewa ruwaya ta zo shi jajir yake cewa qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ni a alimta anna Allah ahaya abaka shin ko ka san wato ainihin Allah ya saki ya raya babanka fa qala lahu yace da shi taman kai buri taman na kai fata kai buri ma'ana me kake so wa qala lahu sai ce da shi aruddu ila dunya fa uqtadu marratan ukhra ni abin da nake so ya ubangiji a mai da duniya in sake yaki a sake kashe ni karo na biyu قال إني قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون Allah ya ce mai aini na hukunci hukunci ita duniyan nan duk wanda ya baro ta to baya kuma mata banda na yanke to da ni na ni na tambaye ka me kake so to da na ba su wannan bukatar taka da na sake raya ka ka koma duniya kai kai yayi kun gane da kyau to da wannan ya ji wannan bai sami wannan ba shine sai ya ce to tunda bai sami wannan ba abin da yake so a gaya mana baya da shi ku su tashi su yaki domin su ma su zo su sami abin da ya samu shine sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyi wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billazina lam lam yalhaqu bihim min khalfihim Allah Allah khawfun alaihim wala hum yahzanun wato kada ku taba tsammanin waɗannan da aka kashe a fagen fama su matattu ne a rayu ne wurin ubangijin sana azurta su kuma suna wato masu farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalarsa sun ga aljanna sun ga lagwadarta sun ga daɗi to sannan suna yin bushara ga waɗanda ba su riske su ba ga an isan masa ko suna bushara ga wanda suke ba su riske su ba a bayan su kenan a gaya masu su ma su tashi su yaki dan su sami abin da su suka samu domin su waɗannan Allah khawfun alaihim wala hum yazanun babu bakin ciki tattare da su kuma babu wani damuwa Ya ne bi ni'mati min Allah suna yin ane masu bishara da ni'ima ta musamman daga Allah da suka samu ita ce aljanna sannan wa fadlin da wata falala ta musamman domin Allah ya fifita su wato shahidai fiye da sauran al'umma gobe kiyama gidan aljanna to shine wa fadilin da falala ta musamman su karan kansu shahidan su ma suna da falala daban-daban Haka kamar shi mahaifin jabir shine abdullahi kenan harara manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masa wato ainihin a wani hadisin yake cewa shin mata wata bushara take gaya ma jabir yake eh ko kuma in kyale sai ce kai man yace to bari in gaya maka mahaifinka ba wani wanda Allah ya yi magana da shi gaba da gaba sai mahaifinka shi ne karanto mai ce ga abin da ya nema wurin ubangiji shi kuma ubangiji ya ce a'a ai wanda ya mutu ya mutu kenan ba zai dawo ba ya ce to a isar da sako inna lillahi inna ilaihi raji'un cewa lokacin da aka yi wannan yaƙi na uhudu babansa ya yi shahada shi abdullahi kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ya zai ya same shi cikin damuwa yake tambaye shi ba na yi maka bushara na ganka kamar cikin damuwa ko in kyale ka ya ce to ya rasulallah babana ne an kashe shi a wancan yaƙi ya bar yara ga sannan ga bashi a kan shi ma'ana dai akwai damuwa a kaina sai manzo sallallahu ya ce mashi ai basharar da nake so in maka babu wani wanda Allah ya yi magana da shi kai tsaye babu hijabi sai babanka nan Allah ya yi magana da shi gaba da gaba cewa ya tambaye shi me yake so ya bashi yace ai abin da shi yake so a dawo da shi duniya ya sake yaƙi a sake kashe shi domin ya sake samun abin da ya samu dinnan kari kan kari sannan Allah ya ce mai ai abin da na hukunta na in an mutu ba a kuma ya riga ya rigaya babu canji to sai ya ce to a isan man ya ubangiji da wanda suke baya na cewa su su tashi su wannan gwagwarmayar don su sami abin da suke so wato su sami abin da na samu kai na wannan gara ta shahada shine Allah ya saukar da ayyukan biyu da muka karanta da su yanzu an fahimta da kyau to a cikin abubuwa wanda ban da su aya ta gaba ayi guda biyu a uku kai sai wannan na gaban na tajabu lillahi karanta mu الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم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 waɗannan da suka karba kiran Allah da manzo min da ma a saba qarh bayan raunuka sun same su wato bayan sun sami raunuka a yakin da aka a Uhud lillazina ahsanu minhum kawo ajrun azim lalle waɗannan da suka kyautata a cikinsu, suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma الذين قال لهم nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum sune waɗanda qala lahumun nasu mutane suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum lallai mutane sun taru suna can sun taru sun saki wato gangan ku sun taru a kan ku za su sake auko muku ko kuma a je a sake gwabza suka faɗa masu wannan fasauhun ku ji tsoron su su mutanen da aka ce maku sun taru fazadahum imana wannan magana da aka gaya musu sai ta kara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana suka ce Allah ya isan mana madalla da Allah ya zama shine wakili. qalabu bi ni'mati min Allah suka koma da wata ni'ima ta musamman daga Allah shine natsuwa da suka samu da kwanciyar hankali wa fadlin da falala ta musamman lam yamsasum su ba wani abu na aibi da muni da ya shafe su wata ba'u ridwan Allah suka bi yardar Allah wallahu zu fadlin azim lallai Allah ma'abucin falala ne mai girma inna ma zalikum shaytanu yakhawwifu awliya'a mun sani zalikum wancan kururuwar da aka yi na cewa ga jama'a can sun taru a kanku ku ji tsoronsu to ai shaidan ne yukhawwifu awliya'a ma'ana yukhawwifukum awliya'ahu yake tsoratar da ku waliyansa shaidan ne ke tsoratar da ku waliyansa wala takhafuhu kada ku ji tsoron su ku mu'minai wa khafuni ku ji tsoro na ni ji Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai to wannan magana na allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum alqarh ana maganar sahabbai ne bayan da aka gama yakin bada da afwan aka gama wannan gumurzu mun ji karshe abu ziyana ya kwashi tawagar shi a lokacin ya juya zuwa makka sun tsorata a karshe wanda hanya da suka tafi har wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika dan a tabbatar da sun tafi ko kwantan bauna suke ya aika da wasu sahabbai wajen saba'in je su bi a baya su gani ya ce ku je in kun gan su a kan raƙuma to makka za su tafi amma in kun gansu su a kan dawaki ba kan raƙuma ba to yaƙi suke nufi ba su tafi ba da suka je ko suka gansa a kan raƙuma saboda raƙumi shine abin wanda za a tafiya doguwa daga makka zuwa Majina akwai tafiya amma doki shi yaki ake da shi wurin da za a yi gumurzu doguwar tafiya wacce za a yi kilomitas ba aikin doki ba ne shi aikin shi inda za a yi sukuwa a yi bala'i shi kuma raƙumi inda za a yi doguwar tafiya a sha wahala a sha kishi nan yake juriya yace an gan shi ya kada sun kada su sun tafi kaga magana ta kare kenan to sai ya zama cewa shi abu sufyan a can sai ya wata kururuwa aka sa wani wasu ka ce ko shi ko kuma ya sa wani ko ya hayar wani mutumin ƙauye da wani mai suna ayin bin mas'ud al-ashja'i shi abu sufyan ya umarta ya zo badar tana da kasuwa ya yi shele kururuwa cewa gasu sun sake taruwa a zo a sake gwabzawa mun gane da kyau to wannan dabara ce irin ta yaƙi kai wani tsari ne da za ka firgita abokin gabaka baka ko ba daga cikin ke ba tunda yin karya a yaƙi ko a musulunci ya halatta to bale a wurin kafirai kun gane da kyau abu sufyan ya sa shi wannan da ake kira an binu mas'ud al-asja'i cewa ya ce yayi la cewa ga jama'a sun taru shine a nan wurin allazina ko allazina kan inda allazina qalu allazina qala lahum an inna an-nasa qad jama'u lakum eh wato waɗanda suka ce su aka gaya masu qala lahumun nas wato sahabbai kenan aka gaya musu ga mutane can fa sun taru innan nasa qad jama'u lakum wasu mutane sun taru ku suke jira fakshawhum ku ji tsoron mutanen ano amana yana so ya jefa ma nabi tsoro da sahabbansa kun gane da kyau faza da imana da labari irin wannan labari na kanzan kurege wanda ba haka yake ba kariya ce ya iso ma manzo da sahabbansa sai labarin ya ƙara musu imani wa qalu suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da Allah ya zama shine wakilin mu Ibn Kasir ya kawo hadisi cewa wato Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin rijiyar nan ta wuta wannan kalma ya ta faɗi hasbunallahu wa ni'mal wakil kana iya faɗin ta jam'i kuma kana iya ifradin ta kace hasbi Allahu wa ni'mal wakil Allah ya isa man madalla da Allah ya zai shine wakili ko kuma hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isa mana madalla da Allah ya zai shine wakilin kuna ganewa to haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam sadda shaydan ne kururuwa dan a gaba mun ji bayanin Allah ya ce inna ma zalikumu shaytan ko yukhawwifu awliya'a wancan kururuwa shedan ne babu wasu jama'a da suka taru da annabi ya tura mutum wajen saba'in suka je badar suka ci kasuwa suka mayo saye sayen su suka dawo ba kowa da ya tari dan ayyaki amma an sa wani kururuwa shine Allah ya ba da amsa ya ce ai shedan ne kawai dan ya tsorar da wato yake so ya tsoratar da ku waliyansa wato su ne waɗancan kafirai kenan shi yasa aka yi wannan amma babu komai shi ne Allah ya ce fala ta khafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin har ku ji tsoron su ku ji tsoro na ne in ji Allah in dai kun kasance ku mu'minai wannan da wannan malamai suke cewa duk wani abu da zai same ka in ka dau hasbunallahu wa ni'mal wakil na wani abu na tsoro to Allah zai yi maka tsoron Allah zai kawar mata da shi domin lokacin da suka so su jefa tsoro ga musulmi annabi ya ta faɗin wannan Allah ya sauka da aya tabbatar da abin da suke faɗin daidai ne kun gane da kyau ko a can baya da aka ce allazina stajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al-qar waɗannan da suka amsa kiran Allah da na manzo bayan sun yi raunuka amsawa ita ce waccan lokacin da ake kururuwa ga su can a badar annabi ya ce suwa za su je su gano mana dandanan gwarazan sahaba na wajen saba'in suka fita suka tinkari badar dan su gani gasken ne shine Allah ke faɗin waɗannan da suka amsa kiran Allah da na manzo bayan can da sun sha rauni ga wancan rauni da aka yi masu Allah ya ce masu afuwa manzo ya masu afuwa abin nan da suka yi aikace na nuna maka ba halinsu bane abin na wannan laifin da suka yi wannan kuskuren da suka sunan shi kuskure ba halinsu ba bane mm. kuma Allah ya gaya mana ma ya kaddara ayi hakan ne mm. dan ya tantance munafukai da muminai kun gane wato ina so mai da mu kan magana masu kokarin su zagi sahabbai to anan kan shi inda Allah ya ba masu inda ake faɗin su muminai din ga halinsu ga halayensu. wanda suka shahada a uhudu wanda kuma suka rage ga ɗabi'ar su su ne wanda suka sake karɓa kiran Allah da na manzo bayan da sun sami raunin raunuka allazina ahsanu minhum wata ajrun azim wanda suka kyautata a cikin su ma suna da suka ji tsoron Allah suna da lada mai girma kaga wacce magana ta wuce kenan sannan kuma Allah ya sake ƙara mana bayani ya ce allazina ƙara lahum an nasu su ne dai wannan sahabban na manzo gwara za mazan jiya wanda ainihin mutane suka ce da su to mutanen nan shine malamai suka ce wai mutane ne ko ko wani mutum ne daya aka kira shi mutane da a firgita su aka ce ai shine wannan nu'ayn din zil mas'ud amma sai aka ce qala lahumun nasu kasa ana samu wannan A yi kururuwa sai a ce an kaza da a firgita mutane alhali inda za a bincika mutum ɗaya ne a yau to shine ne shi kadai aka ce inna nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel fa qalabu bi ni'matin min Allah da suka je suka gano ba komai suka dawo da ni'ima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya musu shine lada da suka samu sannan da kuma fadlin da falala ta musamman da suka samu shine ƙarin lada da kuma yadda Allah ya ƙara ɗaukaka su inda abin da suke hudu ya wuce yanzu maganar tsoro kuma babu shi tattare da su an fahimta da kyau Allah ya ce suka dawo wato lam yamsasu so ba wani abu da ya same su wattabahu ridwan Allah suka bi yardar Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ma abucin falala ne mai girma nama zalikum shaytanu yukhawifu awliya'ahu shaytan ne kawai yake so ya tsoratar da ku waliyansa waliyan shaidan ba su ne kajirai ba shi shaidan waliyansa su ne kajirai. to su a lokacin ake so wai annabi ji tsoro da sahabbai mai na annabi ji tsoro ba ya aika sahabbai suka je ga da su din za a je a gwabza din kaga babu jin tsoron kenan ko fala ta khafuhu wa ne in kuntum mu'minin kar ku ji tsoron su ku ji tsoro na ji Allah in dai ku mu'minai ne to mun yi magana cewa hasbi Allahu falalata yadda ya kamata duk abin da ya same ka ke ta faɗi wata rana Aisha uwar mumini Allah ya kara mata yarda take so ta gaya ma Zubair bin Al-Awwam Zubairu ɗa ne ga Asma'u Asma'u kuma ya ci ga Abubakar ko to wannan ayoyi da suka sauka wanda suke nuna ainihin inda Allah ya cewa lazi nastajabu lillahi war rasuli sai take cewa sai shi yake cewa an Aisha radiyallahu anha qala li rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana abawaka liman wato lamina alladhina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahum al-qarh tace ina so in gaya ma mahaifanka biyu tana nufin zubairu mahaifinsa abubakar kuma kakansa kaga wanda ya haifi uwa ba ba kamar babu bane to mahaifan nan ta biyu suna cikin waɗanda ayan nan Allah ke nufi da su inda Allah ya ce na istajabu lillahi wa rasuli min ba'di ma asabahum alqam sai ta ce Abubakar wa Zubair suna cikin waɗanda Allah ke nufi da wannan aya to kaga idan Zubairu na ciki Zubairu kuma yana cikin wa asharatul mubashirin bil janna Abubakar yana cikin asharatul mubashirin bil janna kuma yana cikin khulafa'ur rashidun wurare daban-daban annabi ya mai bishara da shi nan aljanna ne to gashi kuma anan aya harare take cewa ai yana cikin waɗanda Allah ya ambata cikin Qur'ani wanda suka amsa kiran Allah da na manzo bayan sun sami raunuka da suka samu sun amsa kiran Allah ku fita ku je ku gani suwaye abada kuma suka garzaya suka je suka dawo lami lafiya da falala daga ubangiji ni'ima ta shi to ita tana faɗa mashi ne don ya koyi da magabatansa kana faɗa masa ne cewa ga mata ga abin da mahaifanka suka samu Kai wa kinan shi wato ainihin dan dan dan dan zubairu nake son faɗa muku abdullahi abdullahi ta san ana mata lakabi da ummu abdullahi to abdullahi ɗa ne ga zubairu sannan kuma jika ne ga abubakar saboda haka tana ba shi labari don ya koyi da magabatansa ya koyi da mahaifansa ba wai tana gaya masa kawai dan ya ji daɗi ba malamai suka ce tana faɗa masa ne dan ya tashi ya koyi da abin da su suka yi har suka sami irin wannan matsayin wato auren Allah da kuma manzo sallallahu alaihi wa sallam an fahimta da kyau muna jin shawon da zamu samu kenan sai aya ta gaba mai Allah yake ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر hmm. إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم نعم الله مرق كيسي ولا يحزن ولا يحزنك الذين يفارقون في الكفر waɗannan da suke gaugawa zuwa shiga cikin kafirci ko kuma yin kafirci to kada su fara wato kada su bakanta maka rai kar su sa ka bakin shi innahum lan yadurru Allah shay'a su ba za su cuci Allah da komai ba Ridullahu Allah yaj'al lahum hazzan fil akhirah Allah ne ke nufin cewa ba zai sa masu wani rabo da za su samu ba a lahira gobe kiyama walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma da za su haɗu da ita shi yasa suke ta gaugawa suke ta kafirci ko kuma su munafukai suke ta aiki irin na kafirai suke bakanta maka da karka damu innal ladina sharawal kufra bil iman waɗannan da suke canza ko suke musanya imani da kafirci la yadurrullaha shay'a su ma ba za su cutar da Allah da komai ba su ne dai munafukai ko walahum azabun alim kuma suna da azaba mai raɗaɗe to a nan wurin kuka duba ibn kasir yake cewa ai a nan wurin tsananin tausayin manzo sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa da ƙaunar da yake masu yana damuwa in ya ga kafirai suna kafirci yana damuwa in ya ga munafukai suna munafunci yana ta kiran su ga falala ga aljanna ga rahama ga jinƙe na ubangiji su kuma suna ta daɗa danna kamar yadda ya zo a cikin hadisi wani na annabi ke bayani yadda yake da al'ummarsa kamar wanda ya hura fitila ne kunna fitila ka san fitila irin ta daɗin nan za ga kwari suna ta zuwa suna nema su auka sai kuma kana kokarin ka kaure su ka kore su su kuma suna zuwa su auka to haka nan kafirai da munafukai wanda aka wato kaddara masu halaka da shiga wuta za ka ga ana ta nuna masu ga hanya Allah ga ta manzo kuma ga ta karara ba wani duhu ba wata kaya ba wani yadda za ka ce ba za ka gane ta ba amma an yi an yi ana ta yi su kuma suna ta da dannawa cikin kafirci da bata idan munafukai ne kullum suna ƙara munafuncin suna ƙara shari wannan ne da yake damun manzo ake hakurtar da shi akan irin wannan damuwar da yake cewa wato kullum yana damuwa da abin da suke na kafircin da munafunci domin ya san inda za su dosa gobe kiyama gidan wuta gidan halaka sai Allah ya ce wala ya hazun kallabi mai yusari una fil kada waɗannan da suke gaugawa fil cikin kafirci kamar mata ce suna daɗa shiga ne suna ta da dannawa ko wannan wala ya hazon ka kar ya ɓata makare. rai karka damu domin kafircin da suke da munafuncin lan yadurru Allah shay'a innahum lan yadurru Allah shay'a su ba za su taɓa cutar da Allah da komai ba kafircin kafiri bai rage ma Allah komai cikin ikonsa da mulkinsa haka ce sai da kamar a ce za a ɗau allura a cikin teku a tsoma ta a zari shin za ta rage wani abu cikin mulkin Allah to haka nan wani da zai saba ma Allah ta hanyar tajirci da shirka da fasikanci da wai ko zai cutar da Allah da wani abu shi shine sai inda za ka saka allura a teku ka tsani ka ce mai taraga cikin ikon Allah akwai to haka nan duk abin da kafirai ke kansu suke cuta ba za su cutar da Allah da kowa ba shi yasa Allah ya yi bayani a gaba ya yace yuridu Allah ya yaj'ala lahum hazzan fil akhirah Allah ne ke nufin cewa ba zai sa masu wani rabo da za su samu ba a lahira gobe kenan kiyama na shiga aljanna shiga cikin rahamar Allah shi yasa suke gaugawa kaga mutum ana cikin shi amma kai ka ce gudu ne ba ta kafirci ba hatta sako haka za ka gani akwai wani yaro da aka kai shi makaranta saboda yana shaye-shaye can makarantar da yake sada da abokan shi ya lalace ya ka ɗauke shi daga garin da makaranta aka kai shi wani garin wata ƙasa ana zaton can zai gyaru kamar can da abokai ne da can ɗin can ya koma zai canso garin da aka mai da shi ɗin ƙasar da aka mai da shi bai ci saki ba saki ɗaya sai ga shi dandanan ya sake samun abokai yan shaye-shaye irin shi a wannan ƙasar da ya koma kai ka ce magana iso dandana haƙula butaka to ta ga haka sai ɗan yake sai ga mutum ana jan shi kuma yana gauga zuwa ga auka ma na fitina ana kiran mutum ya zo ga shirya ga imani ga sunna ga aikin Allah shi kuma yana da dannawa Allah ya tsare ya sa ka yi mamakin kai da ka shiru kai kai mamakin wanda ya bata ne ka ba Allah wani abu kai Allah ya shirye ka wajen ka wurin karatu kake kullum kokarin ibada ka gode ma Allah kawai da abin da Allah ya ce za ka gansu suna gaugawa zuwa ga to Allah ne nufin baya so ya sama masu wani rabo gidan kiyama kuma walahum azabun azim suna da azaba mai girma kaga nan mai girma ta ce aya ta gaba kuma sai ka ce walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi can mai girma mai raɗaɗi ga girma ga gazuji haka za su haɗu da ita Allah ya ce na lazina sarau kufura bil imani waɗannan da suke sayan kafirci da imani kamar haka za ka ce ko sai ba suke sai da wato suke canza imani da kafirci maimakon ga abin da za su yi imani da Allah sai su ƙi su je su yi abin da za su kafi ce ma Allah bayan sun san wancan sun san wancan munafukai kenan Allah ya tsare mu da munafunci munafuki ya san musulunci amma saboda kawai munafunci kuma sai ya ce shi yana ga kamar kafircin shi ne Allah ya ce waɗannan da suke canza imanin su da kafirci su ma dai lan yadurullaha shay'a kaga wancan kafirai Allah ya ce ba za su cuta da Allah da komai ba hmm. nan ma haka ba za su fitar da Allah da komai ba da munafukai da kafirai dukkan su duk iyatakun da suke wallahi ba za su fitar da Allah da komai ba sannan su gama gobe kuma Allah da su walahum azabun Ali. malamai suka ƙara bayani suka ce a sai kun ga kullum tunda Allah ya ce ba za a iya cutar da shi ba kuma gaske ne haka ne tabbas duk wani wanda yake kafirai yanzu duk iyatakun da suke ta ganin kamar in sun daƙila musulunci sun ɓata shi sun shawwaha shi kamar yin hakan shi zai sa musu wata ɗaukaka to duk za su ta yi amma wallahi ba za su cutar da Allah da komai ba ba kuma za su cutar da musulmi da komai ba domin iyakaci dai in sun yi ko su kashe to an kashe daga nan sai ne kuma suna da wuta ne suna da aljanna ko su ta azabtawa a sa kurkuku a ta azabtarwa ko a sa yunwa ko a sa talauci ko su sababa kaza da kaza duk abin da za su yi ba za su cutar da Allah da komai ba ba kuma za su cutar da addinin sa da komai ba kuma za su cutar da mu'minai da komai ba shi yasa ka rike Allah ka rike manzo shine mafi kyau a gare ka saboda da wannan ne za ka sami ɗaukaka wasu ayoyi da suke ƙara fassara wannan a cikin wata ayar san inda aka kawo duk da ina ga tana gaba bari mu bata saboda mun shiga zai zama mun shigo magana da na ga lokaci ya tafi nunan cin ɗazu za mu shiga magana da ba za mu iya kare ta ba sai kuma an ɗau lokaci sai mu tsaya nan abin da makaranta dai Allah ya ba mu lada yana kuskure Allah ya gafarta akwai wani tuntuɓin harshe da na yi malam sani tuna man sannan nake magana a wanda annabi ya tura su zuwa habasha suka yi hijira aka tura wasu wakilai su je su hana wannan sarkin ya karɓe su na ce abu sufyan a lokacin jafar jina biyu ɗalib aka tura ba abu ba ne sai dai kuskure wajen faɗin wanda aka tura ɗin na